marayu nawa suka bar koyon sana'a saboda ba su da halin sustaining marayu nawa ne suke gidan haya aka kore su suna kwana a zaure me yasa ni da kai muke rike da 'ya'yanmu marayu suka fi karfin mu akwai wani rubutu da na yi a sunansa islamic human resource development in an era of globalization daga cikin shawarin da nake bawa yan uwa musulmai shine kowa a cikin mu ya kwatanta daukan nauyin maraya ɗaya a rayuwarsa mu tarbiyyantar da shi addini ya haddace qur'ani yayi karatun zamani ko yayi sana'a kowa ya dauki kwaya daya idan kace ba za ka iya ba ya taya taya kake daukan nauyin ƴaƴanka duk wanda ke da iyali dauki kwaya daya mu je mu dauki maraya dai kowa ya rike a gidansa kaddara ba ka da wajen ajiya inda yake in ka nutsu da wurin ka rika biyan kuɗin makarantarsa na islamiyya kuɗin haddan qur'aninsa kuɗin makarantarsa da yake da shiya na zamani kuɗin waye ko ne ko har zuwa jami'a lokacin da ya kammala digiri ka ce ka kammala kowa a cikin mu ya kwatanta wannan fi sabilillah mu ga me zamu iya al'umma amma yanzu mutane ke da wannan tunani kuma muna zaton zamu ɗauki nauyin ƴaƴanmu mu mu je gobe kiyama da marayu Allah ya bar mu <coughs> alhamdulillah hadikumullah wa yuslihu balakum baya ga wannan daga cikin nasihu da alhassan bin abil hassan albasari rahmatullahi alai yayi wa umar bin abdul aziz rahimahullah na ainihin biyar shine magana akan wajibi shugaba ya gyara kansa bi ma'ana ya kwatanta yin abin da ya dace don ya zama kuduwa abin koyi shugaban nan ba ya ta'ala kawai ga shugaba na siyasa ba hatta shugaba na addini shugaba ne na kungiya shugaba ne a masallaci liman ne a waje kaza wajibi mu kwatanta yin abin da ya dace don ya zama abin koyi mu kwatanta abin da ya fi karfin mutum Allah zai mar'uzuri akai waɗanda suke da nauyi da yawa suke da jama'a da yawa a ƙarƙashin su sun fi kowa dacewa su kwatanta irin abin da ya dace mafhum tayyib na'am da aka yi ce wal imam al'adil ya amiral mu'minin shugaba adali ya kai shugaban muminai kal qalbi bainal jawarih iyanan kaman zuciya ne tsakanin gabbai tasluhul jawarih bi salahihi idan zuciya ta yi kyau gabbai sai su yi me sai su yi kyau idan zuciya ta lalace gabai sai su yi me sai su lalace to wannan shine ka'ida Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa da yace yadda al'umma daidaituwan su yake to haka Allah yake shugabantar da mutane a kansu duk yadda al'umma take haka mutane Allah yake shugabantar da su a kansu lokacin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake khalifa yana jagorantar musulmai sai wani ya zo same shi ya ga kawarij sun kafurta shi waɗannan sun ce kafuri ne yana khutba suna la hukuma illa lillah aka suka ce ubar me yasa wannan abu yake ta baka wahala ne mutane kana musu khutba suna ce maka la hukuma illa lillah suna kafurta ka me yasa haka ke shi haka wahala ne me yasa abbakar da umar ba su sha irin wannan wahala ba yace dalili lokacin abbakar da umar irinmu ne talakawansu mu kuma mun kwatanta bin Allah sai zama aikinsu mai sauki ne zamani na kuma sahabbai da dama sun kare sai aka bar mun mutanen banza shi yasa nake shan wahala a yadda muke haka Allah yake shugabantarwa akan mu yau ko za mu tsaye da mutumin kirki wallahi ya shugabance mu a Najeriya in ba mu gyara ba Allah ba zai bashi nasara ba akwai jama'ar da Allah yakan hana su mulki ba wai dan ba za su iya ba sai dai ingancin al'ummar ba ta kai su su shugabance ta ba tunda yau wanda yake masinja asusun yana bukatan cin hanci gaba ne ya kai kace gaban likita mafi kankanta kenan zai iya karban cin hancin ka. to al'ummar in ba ta kai ba sai Allah ya hana ma wasu jama'ar da ke da wani kaliba na inganci ba za su iya jagorantanta ba mai dalili don mu gyaran mu bai kai haka ba da haka Ali yake cewa ku lokacin Abubakar da Umar mu din ne talakawa zamani na kuma ku din ne talakawa so shi yasa ku da yake ba na kware bane ya ga masa yace kuke ban wahala su kuma zamanin su irin mu ne shi suka sha abun bulus cikin sauki to idan za mu kwatanta gyara wallahi Allah zai gyara mana amma ɗabi'un mutane da yawa za ka samu kowace gauta ja ne sai dai in ba mai ba to kashi casa'in cikin ɗari ba duka ɗarin ba haka ake Allah shi samu wanye lafiya na'am nasiha ta shida da ya masa shine wajibcin neman ilimi ga shugaba in ji alhassan bin abil hassan albasri rahmatullahi alai wanda yake shugabantar al'umma duk decision da zai take na farko dole ne mai ilimin addini a kansa na biyu in abu ne na ilimin zamani a ilimin zamanin yaya ka'idar wannan abun yake ciki yaya ka'idan abun yake ciki in abu ne na zamani don haka yace wal imam al-adil ya amiral mu'minin shi shugaba adali ya kai shugaban muminai huwal qa'im bainallahi wa bain ibadihi shine wanda ke tsaye tsakanin mutane da Allah me yake yi yasma'u kalamallah wa yusmi'uhum zai jiyo maganar Allah sai ya isar da maganar Allah zuwa ga mutane hakkin shugaban adali zai bincika me Allah yake so a yi idan ya ji sai ya ce talakawansa to ga abin da Allah yake so a yi ko da bai ce haka Allah yake so ba to a cikin aikin sai a gane haka Allah yake so a yi shi yasa yayi wa yanzuru ila Allah wa yuriyahum yana duba Allah yana kuma nuna musu Allah ba za ka buɗe ido kawai kaga Allah a duniya ba a lahira a aljanna ake ganin Allah wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha wa wujuhun yawma idin basira manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara qamara fi sama la tudammuna fi ru'yatihi manzo Allah yace za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata a sama ba wai yadda wata take haka Allah yake ba ba an kwatanta abun kallo da abun kallo bane an kwatanta kallo da kallo ne bi ma'ana yadda kake daga ido sama ka ga wata kaza kada yake ido ga Allah ba wai watan ke kama da Allah ba so haka shugaba adali yakan kalli Allah sai yana wa talakawan kallon Allah mafhum tayyib zai ga Allah sai nuna musu su ma su ga Allah wa yanqadu ila Allah wa yaquduhum yana miƙa wuya zuwa ga Allah su ma sai sa su miƙa wuya zuwa ga Allah da me da ilimi yasma'u kalam Allah yana jin maganar Allah kalamullah kamar da kwani ce wa in ahadun minal mushriki na raka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma abliku ma'amana hatta ma iya duba shugabanci na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi zaka iya ga mun abu kwaya ɗaya a ramma da Allah ya ce nemi kari wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma yace ya Allah ka kara min ilimi abinda annabi ya roki Allah mahalicinsa shine karin ilimi bayan nan don ka gane muhimmancin ilimi a shugabanci duba kissar Dawud da Sulaiman da Allah yace walaqad ataina walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma hmm. wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi من عباده المؤمنين جزاكم الله خيرا الله يقول ولقد آتينا داود وسليمان علما حقيقة من باو النبي داود وسليمان علمي مي دليل الناس يشوغبانش أبو نفر كود الله يباس شين علمي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد سيتي غوديا تبتا ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa amma me Allah ya ce a ba su ilimi don haka abu na farko da shugaba zai nema dole ya zama iya neman ilimi ko da kwatankwacin na abin da zai takin decision a kansa wajibi nemi ilimi na addini mafhum tayyib sai nasiha ta bakwai wajibi ne shugaba ya zama mai rikon amana da barin cin amana kamar yadda al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi ya karantar da Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yace fala takun ya amiral mu'minin kada ka zama ya kai shugaban muminai fi ma mallakaka Allahu azza wa jalla cikin abun da Allah ya mallakar maka ka abditu mina sayyiduhu kamar bawan da shugaban sa ya bashi amana ya ajiye masa bawa ne da wanda ya mallake shi wastahfada malahu wa iyalahu ya dora shi akan ya kula da ainihin dukiyarsa da kuma iyalansa fabaddada mala sai lalata dukiyar wa sharrada iyala ya kuma kori iyalan dukiyar ya sace iyalan ya kore su fa afkara ahlahu wa farraqa malahu ya talautar da iyalansa dukiyar kuma ya tafata ka da ita yace kada ka zama haka shugaba ya zama me kake yi kana kokarin rukon amana cikin duk kankantan abin da aka baka inna na magana talakawa ne in na littattafansu ne in na abincinsu ne in na takinsu ne in na kuɗinsu ne wajibi shugaba ya kwatanta wannan shi yasa qur'ani yake ce mana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum hmm. wa idha hakamtum بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جزاكم الله خيرا الله يتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl haka in mun duba cikin suratul mu'minun Allah ya kira rukun amana wa mu'minai da yace qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi sadatin khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wanda suke kiyaye amanoninsu wannan shine siffar mumini na kwarai ko ma wanda yake ba shugaba ba mafi sauki idan ana karanta irin waɗannan kada mu rika jin mu ba shugabanni bane mafi kankanta ina da iyalai kana da mata da 'ya'ya ko mace da ƴaƴa akan waɗannan ma Allah zai tambaye ka don gobe kiyama ana kiran talakawa da shugabannin su ne kai waɗannan kai ne shugaban su kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul isra ko yawma nad'u kullu unasin bi imamihim أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا جزاكم الله خيرا siffar shugaba آدلين ne يتي شيني كار رأيكم متانين kare rayuka na farko daga kisan ganganci kamar yadda mafiya yawa rikici da ake a garuruwan nan ba rikicin addini ba ne mafiya yawa akan yi rikici ne kawai na ganganci me dalili don a musulunci babu inda doka ta amince musulmi ya ɗauki doka a hannunsa tare da cewa a wasu lokacin ana tsokanin musulmai ne yanzu misali abin da ya faru a railway kwanakin baya ai an san wanda suka kona masallacin su hudu ba musulmai bane ga sunayen su nan mai anguwa ya mika jami'an tsaro DPO ya sani kwamishina na polisi ya sani wane wane ya sani ga sunayen suna tun a daren mai anguwa ya zo karfe biyu na dare kun kona masallaci suka masa duka har ya suma shi ne anguwar musulmi ne to kaga a ka'ida waɗannan duk ba abu ne na addini ba don ba ka zo haka kawai musulmi ka ɗauki ko da masallaci ko na mera za ka yi na'am sai ka yi reporting in an zalunce ka to ka roki Allah Allah ya baka haƙƙinka wannan shine ka'ida ko da wanda yake jagorantar bai baka hakkin ka ba roki Allah ya baka hakkin ka akwai dan uwa da ke gaya min malam Dr. Abubakar Birnin Kudu an yi wani program a BATB shekaran jiya gari akwai wanda ya ji a cikin ku an ce ya bugo waya daga Saudiya ya wata nasiha yana jan hadisin da manzon Allah ke cewa idan suka zalunce ku shugabannin ku ku ba su haƙƙinsu na musu addu'an Allah ya shigar da su haƙƙinku kuma bai ce ku kwata ba sai ce ne sai ce ku roki Allah ya baku. in wani ya hana ka haƙƙinka annabi cewa ya roƙi Allah ya baka duk waɗannan ba su ne manhaji na magabata da ake bukatar wai mu su wallahi tallahi sai dai mu mutu amma ba za mu bar manhajin magabata ba abin da ya fi sauƙi shine mu cire hannunmu daga komai wanda ya iya yayi mu akan manhajin salaf wallahi sai dai mu mutu muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi a ciki baya ga wannan sai ya ce masa karkashin sa wa'alam ya amiral mu'minina ka sani ya kai shugaban mu'minai an allaha lalle allah anzala al-hudud ya saukar da haddodi wato capital punishment li yuzajjira biha anil khaba'ith wal fawahish dan ya tsoratar daga munanan ababe da abubuwan alfasha fa kaifa idza ataha may liha to yaya lamari zai kasance idan wanda ya dace ya gyara kuma ya zama shi yake yin laifin wa annan laha an zama kisasa hayatan li'ibadihi kuma Allah ya saukar da kisasi a matsayin rayuwa ne na bayi fa kaifa idza qatalahum man yaqtasu lahum ta yaya lamari zai kashe idan wanda ya dace ya rama musu kuma ya kashe su kamar yadda yanzu ake ta ɗiban in musamman irin siyasa na sako kai zaka ga yadda ake ta ɗiban matasanmu ana lalata su da shaye-shaye su marijuana su kaza kaza su je su yi ta kashe innocent mutane wanda wannan ba addini bane ga sunan musulmai ne amma an canja sunayen su in ka je gobe a ce maka me sunan su yan kana ne abauci a ce me sara suka maiduguri me suke fada suna cewa ikomok yan kano fa a ce yan daba yan katsina me suke gaya musu suna kiransu su kawaye kawaye yan sakwata me suke ce musu area boys duk waɗannan fa sunaye ne na musulmai da dace a ce sunansu al-muslimuna sai aka canza kuma ana yan danjarar rayuwarsu waɗanda ya dace mu ɗauke su mu kai su makarantu su yi karatu mu tarbiyyantar da su kuma abin da zai baka tsoro a koda yaushe sai ta kusanto da za a ƙara tara su wanda kuma wannan sharri ne mai girma ga al'umma Allah ya kare mu ya samu wanye lafiya sai na tara wajibi shugaba ya rika tuna mutuwa ya tuna fa cewa zai mutu ko yanzu ko in an jima ko gobe ko jibi ko gata ko citta amma budde da kaga kansa akwai randa zai mutu ba mutuwa qur'ani ya damu mutu da zamu mutu ba sai dai akwai there must be something after death bayan mun mutu akwai wani abu shine me shine hisabi duk abin da muka aikata shi zamu gani na'am yace wadhkur ya amiral mu'minin ka tuna ya kai shugaban mu'minai al mauta wa ma ba'dahu ka tuna mutuwa da abin da ke bayan mutuwa wa qillata ashiya'ika indahu ka kuma tana karancin ababen da kake da su a wurin Allah kullun karka tana ina ne na kasunka don ka gyara wa ansaraka alayka tuna kuma suwa za su taimake ka in gaje wajen Allah ko babanka ko mama ko wa ko kani akwai mai taimako babu wa tazawwata zawwat lahu wa lima ba'dahu min al-fazi' al-akbar kayi guzuri na mutuwa da abin da zai zo bayan mutuwa na firgita wanda yake mai girma qur'ani ya gaya mana ba dama mu guduwa wa mutuwa a ran maduba suratul isra aina ma takunu aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada وإن تصبهم حسنة yaqulu هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا جزاكم الله خيرا الله يتي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج mushayyada a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku yawan ‘ya'ya baya hana mutum ya mutu dadewa a duniya baya hana mutuwa ina annabi dawo annabi nuhu fala bi tafihim alf sanatin illa 50 aman shekara 950 yana wazi ya koma zuwa ga Allah ni da kai bamu gan shi ba yawan jami'an tsaro ba su hana mutuwa ina fir'auna a gidansa iya da soja alf alf wa mi'atai iya da soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne jama'ar da ke gadin gidansa ya mutu ya koma zuwa ga Allah ni da kai ba mu gan shi ba idan tsoron Allah na hana mutuwa ina annabi Muhammad tsira da aminci tabbata gare shi da ya ce da annabi Allah ya ce mana ma wa in ta tatadu wanda ya ma bi shi shiryayye ne balle shi da aka bi in ma ka bi shi ka shirye baya ga wannan idan dukiya na hana mutuwa ina karuna inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim duk wannan sun koma zuwa ga Allah ni da kai babu wanda ya gansu tarihin su muke ji wanda yake gaya mana duk hanyar da mutum ya bi sai ya mutu dan in tsoron Allah ka bi akwai wanda suka koma zuwa ga Allah sun fi ka sun bi tsoron Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gare shi idan dukiya mutum ya tara akwai karuna idan jami'an tsaro ne akwai fir'auna idan duk abin da ka du in dadewa a duniya ne akwai annabi Nuh in ƙauna ce da gata a wurin Allah na matsayi akwai annabi Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja duk waɗannan ni da kai mun ga wani cikin su ban gani ba sun koma zuwa ga Allah ni da kai ma akwai ranar da koma zuwa ga Allah musamman wanda yake da shugabanci tana ran da zai koma gaba ga Allah ya tsaya yi bayani Allah ya ba wa shugabanni ikon yin bayani na dade kuma ya ba su ikon yin daidaitun tun a duniya manzon Allah ya ce akthiru dhikra hadimin lafzad Hadithi a cikin sunan na Imam An-Nasa'i ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin daɗi ita ce me ita ce mutuwa annabi ya ce ba wanda zai tuna mutuwa cikin yalwa face ya ji kunci kuma babu wanda ke cikin kuncin rayuwa zai tuna mutuwa face ya ji yalwa a zuciyarsa na goma ya ce ka rika tuna kiyama shugaba adali wajibi ne ga shugaba adali a koda yaushe zai take decision ya tuna kiyama ran da zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita irin wannan decision din na'am yace wa alam ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minai anna laka manzilan ghaira Ka kana da wani gida banda wannan gidan da kake ci a duniya allazi anta fihi wanda kai kake zaune a ciki yakunu fihi sawa'aka wa fari uka a cikin sa zaka samu sakamakonka waɗanda kake kaunar su a duniya suke kaunar ka za ku rabu da su yusallimunaka fi qa'rihi faridan wahida za su shigar da kai cikin rayi kai kadai a kadaicen ka babu kowa tare da kai fatazawwat lahu ma yashabuka kai tanadin abin da zai sahibance ka duk abin da zai sahibance ka kai tanadi a cikin wannan wasiƙa ɗin sai al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri rahimahullah ya ja ayan Ƙur'ani cikin suratu Abasa aya ta shida zuwa ta da hudu zuwa talatin da Allah yace yawma yafirul mar'u min yawma yafirul mar'u min akhi aya ɗaya. wa ummihi wa abi aya biyu wa sahibatihi wa bani aya uku sai rubuta ya tara mar wannan ayoyi guda uku ne na farko shine yawma yafirul mar'u min akhihi ranar kiyama rana ce da mutum ke guduwa daga dan uwansa wa ummihi da mamarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da matarsa wa banihi da ƴaƴansa sai rubuta mar wannan aya mafi kusanci gare ka kenan a duniya to mutum yana guduwa gare su li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni har zuwa wujuhu yawma idhin musfira dhahikatun mustabashira wa wujuhu yawma idhin alaiha ghabara tar'aquha qatara ulaika humul kafaratul fajara waɗannan ayoyi guda uku ya bashi sai tunatarwa na goma sha daya shine yace ya tuna littafin da za a rubuta na aikinsa wajibi shugaba ya sani duk decision da za a rubuta shi a littafi gobe kiyama za a karanta yace wadhkur ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minai afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila bismillah أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور الآديات آية تتلى زوات قوم الله يتي أفلا يعلم شم متم بذي سني بإذا بعثر ما في القبور idan aka fito da ababen da ke cikin kabarurruka gobe kiyama wa hussila ma fi sudur aka halasto aka halatar halatto da ababen da suke cikin kirji na cikin kabari abin da ake nufi shine abin da ka aikata za ka yi bayani dan Allah zai bace ka yi bayani cikin suratul Isra'a rama ikra kitabaka kafa bi nafsika kitabaka kafa bi نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى من اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah zai ce wa kowa ikira ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka kai wa kanka hisabi gobe kiyama fal asraru zahiratun Hassan al-Basri rahimahullah yace masa sirri zai bayyana wal kitab shi littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin bai barin karamin abu balle babba face ya kirdige dukkan ababe shi face yayi me ya kididdige dukkan ababe littafin babu abin da yake bari mafhum tayyib don haka wannan ma dace da aya cikin suratul al الظالمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم الله يتي lokacin da mutanen banza almujrimun qur'ani yakan kira mutane da mujrimai ko kafirai ko yan wuta wannan shine lafzin qur'ani duk da kalmar mujrimun suka ba qur'ani za ka ga imma kafirai ne imma yan wuta duk qur'ani haka Allah ya kawo shi a lokacin da wannan littafin aka halatta za ce mali hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru sagiratan baya barin karamin abu wala kabiratan ko babba illa ahsaha fa ce ya kididige fa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata a halasce gashi dan a fili wala yadlimu rabbuka hada Allah baya zaluntan kowa kowane mutum Allah baya zalunci Allah ya saka wa kowa da abin da ya cancanta na goma sha biyu alhassan bin abil hassan albasari rahimahullah sai karantar da shugaba adali yadda ake bada appointment yaya ake bada appointment na'am yace fal ana ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minai wa anta fi mahallin qabla hululil ajal kai yana kana cikin wani zangon rayuwa ne gabanin ajalin ka ya kare wanke fa'il amal kuma gabanin yankewan buri saboda kullum mutum yakan mutu da wani burin da bai cin masa bane in ma na alkhairi in ma na sharri amma akwai burin da mutum bai isa gare shi ko haddan qur'ani kake nufin yi baka haddace ba sai ka rasu to kaga ka rasu da wani buri wala يا ya المؤمنين في عباد الله في عباد الله بحكم الجاهلين yace ya kai shugaban mu'minai kada kai hukunci a cikin bayin Allah da hukuncin jahiliya hukuncin da kasan na jahiliya ne kada ka yi hukunci wa mutane da hukuncin jahiliya bi ma'ana kada duk hukuncin da za yi in kana da iko kai yi hukuncin da ya saba wa qala Allah qala Rasulullah ala fahmi salaf duk hukunci kada kai wanda ya saba wa Allah ya ce annabi ya ce kowane irin hukunci ne kada kai irinsa wala tasluk bihim sabilal zalimin kuma kada ka rika bin hanyar azzalumai don in ka bi hanyar azzalumai ka yadda sauran da suka yi zalunci suka kare wala tusallit almustakbirina ala almustad'afina kada ka rika dora masu girman kai akan masu rauni kullun in zaka bada appointment kar ka dauki mutum mai girman kai ka dora shi akan wanda suke masu rauni fa innahum la yarquduna fi mu'minin illa wala zimma saboda waɗannan masu girman kai ba sa ragarwa masu rauni cikin sadar da zumunci ko cikin wani amana ko na rayuwa duk abin da suke suna cutar da su shi yasa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi bayani da cewa wa abdurrahman bin samura kada ka roki shugabanci la tasalil imara kar ka roki mulki in sa'alta an ghairi mas'ala in aka baka bakar roka ba in ta alaiha Allah zai taimake ka akai amma in ka nema to Allah ba zai taimake ka ba shi yasa Umar bin Al-Khattab ya sa ba wani mutum appointment ana shirya takardun appointment sai mutum ya zo ce ya Amir al-Mu'minin dan sa ni shugabanci mana sai ce da na sa a baka appointment har an rubuta appointment letter da ka roƙa yanzu mun fasa ba za a baka ba me dalili saboda ka zo ka tambaya ba za a baka ba na uku bayan nan Umar bin Al-Khattab ya sa ba wani appointment sai tambayi sunansa sai a gaya masa ina ji na kawo a cikin matsaloli hamsin kan haihuwa ya ce me sunanka ya ce mai tarawa mai ɓoyewa ɗan mai adanawa sai ce a ah, ba za a baka ba in na baka za ka ɓoye dukiyar za ka saci dukiyar talakawa ban ka ɓoye maka mai ɓoyewa ɗan mai adana kaga kai sai ka ɓoye ka sai adana ya ce sunanka ya sa ya yi disqualifying a baka shugabanci kaga hatta suna iya da tasiri ya yi disqualifying a baka shi sai a duba sunan mutum shin sunansa ya dace a bashi ko bai dace ba ya dace a bashi ko bai dace ba da haka yace fatabu'u bi auzarika wa auzarin ma auzarika sai ka halaka da zunubanka da zunuban waɗanda suka ɗora zunuban wasu a kanka saboda idan jama'a suna barna kana da ikon gyara su baka gyara ba Allah zai yi tambayanka wa tahmilu asqalaka wa asqala ma asqalika kuma sai ka ɗauki nauyinka tare da wani nauyin da ba naka ba shine zunuban wasu wala ya gurra naka amuna yatanamuna ma fihi ba suka karka yadda da jama'ar da ke jin daɗi alhali kai Allah zai tambaya da jin daɗin da suke ba halal bane wa ya'kuluna tayyibati fi dunyahum bi ilhabi tayyibatika fi akhiratika suna jin daɗi a duniya ta bangaren tafiyar da daɗinka na lahira duk abin da mutum ke da ikon gyarawa na amana karkashin sa in bai gyara ba to gobe kiyama jama'a da suka yi barna karkashin sa Allah yana tambayar sa duk barnar da suka yi Allah zai tambaye shi waɗannan duk su ne ƙa'idodi da addinin musulunci ya karantar in za a bada appointment na farko a duba mutum adali na biyu mai riƙon amana na uku wanda ya san halal da haram na hudu mutumin da bai zo ya tambaya ba na biyar mai cikakken hankali na shida wanda yake da ilimi akan matsalar da zai yi kamar yadda yusuf yake cewa inni hafizun alim iya da ilimi akan matsala wanda yake da ilimi wato yake da wani qualification yanzu ka ɗauko wanda yake da phd yana da digiri yana da na biyu yana da na uku ka ba shi abin da ya karanta an bisa ga zaton da muke ya cancanci abin da ya dace mafhum tayyib to waɗannan su ne jama'ar da suka cancanci su rike da ilimin su Allah ya samu wani lafiya yace wala tanzur ila qudratika yau yace in kana shugaba kada ka duba karfinka a yau walakin yanzur ila qudratika gadan ka duba karfinka gobe ran da baka da mulki wa anta ma'asurin fi haba'ilil maut kai fa za a daddaure ka ne a cikin igiyar mutuwa igiyoyin mutuwa wa mawqufun bayna yadayi llahi fi mujamma' min al mala'ika wan nabiyina wal mursalina kuma kai za a sai da kai cikin taron mala'iku da annabawa da manzanni wa qad anatil wujuhu lil hayyil qayyum a lokacin wasu fiskoki ke yin baƙaƙe gaba ga Allah gaba ga Allah wasu na yin farare wanda suka bi Allah fiskokin su na yin farare wanda suka ki Allah cikin shugabanci fiskokin na yin mai. na yin bakake na goma sha uku inni ya amiral mu'minina lalle ni ya kai shugaban mu'minai in lam ablug bi izati ma balaghahu ulul nuha min qabli falam alika shafaqatan wa nusan yace in dai wa'azin da na maka ban samu isar da duk abin da ya dace da isar ba me yiwa akwai inda bai cika ba me yiwa akwai abin da na manta yace to ko nayi wannan ka san lalle akwai tausayinka a zuciya da kuma akwai nufin yi maka nasiha wannan yasa duk nasiha da zaka yi mutum mai mulki ba za ka iya gamawa ba sai dai ka yi iya abin da za ka yi amma ba za ka iya yin kashi ma cikin goma cikin ɗari ba sai dai in awa ashirin da hudu kullum a duniya zama kake don kai nasiha a lokacin kuma bai zai da zai shugabanci shi sai ce in abin da na gaya maka ban faɗi duk abin da ya dace ba to ka sani kuma lalle a cikin zuciya ba ban gajiya wajen tausayinka da kuma son yi maka nasiha ba fa anzil kitabi ilayka limudawa habibihi ka ajiye littafina a gefenka don kamar yin magani ga wani wanda yake kauna zuwa ga wanda yake kauna wannan nasiha da na maka na turo ta gare ka ne a matsayin kauna to ka rike ta a matsayin mai kaunar ka ke gaya maka wanda ya bayyana mana ba laifi ba ne ka kaunaci shugaba don ya sauri me zaka gaya masa a cikin wasu ko a magana ka ce ina kaunar ka nake gaya maka yaya za a yi ka tsira a duniya da lahira wannan shine abin da ya gaya masa mafhum tayyib yace yuskihi al-adwiya al-kariha wannan zai maka magani da shayarwa na cuta magani ne da bai da daɗi me yake nufi shine in an gaya mutum gaskiya duk daɗin lafazar to akwai zafi a ciki ka duba duk magana ta ce ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina shine iyakan ladabi amma yace duk da haka maganin bai da daɗi me dalili saboda gaskiya haka take shi yasa a ka'ida ko mu da muke karantar da al'umma a matsayin mu na almajirai lokacin da mai da'awa ya zama baya so a masa nasiha yana dauka cin amana ne to bai dace mutane wa'azi ba ya dace duk abin da kai za a yi maka nasiha a cikin sa wani zai iya muzanta maka a ciki saboda mummunan zato to ka bi a haka mun ga baban mu Sheikh Abubakar Muhammad Jimi Allah ya ji kansa kowa ya karanta rayuwarsa wa'azi yake wani ya zo ya ce kai kafuri ne yace to ina so musulunta ka ga mu me zan yi na musulunta yayi shiru yace to ashhadu an la ilaha illallah wa annahu muhammadar rasulullah na zama musulmi ya zo ya toza tashi ne da yana mai yana kuka to ka zo mai hakuri za ka ji cutarwa dubu ɗaya amma kada ya dame ka in don Allah kake Allah ya sani shi in ba don Allah bane to ko abun da kai na kwarai ne kai asara abu ɗaya ake riba da shi ne yin aiki don Allah in dai zuciya bata gyara ba to kuma ya lalace shi sa in muna kanta da kuka kaza mun yi kusure gaya mana don ba wahayi ake mana ba Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai yace lima yarju lahu fi zalika min al-afiya siha saboda abin da ake kauna a ciki na lafiya da zaka samu da kuma waraka daga cuta yace wa salamun alayka ya amiral mu'minina wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban mu'mini da rahmar Allah da albarkarsa a lokacin da yake masa wannan nasiha da wannan adalci nasa al-Hasan bin Hassan, Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi a lokacin kuma akwai jama'ar da sun kafirta Umar bin Abdul Aziz rahimahullah saboda an kafirta sahabbai gabanin sa so wannan shine ka'ida musamman in zaka yi shugabanci yau in aka baka shi yasa nace ni ba zan iya ba sardauna ka ruba irin alkhairan da suka yi amma me ba su ya ba yace baka iyawa ba a yaba ma baka gamawa ba za ka iya ba kullum an gaba ka iya ba ne kuma ba za ka gama ba na uku kuma ba a yaba maka in dai shugabanci ne so wajibi shugaba ya dauka ba zai iya gamawa ba kuma ya ɗauka bai iyan ba koya yake kuma na uku ya ɗauka mai ba za a yaba ba me yake nema yabon wajen Allah mafiya yawan shugabanni ba a yaban su a Najeriya suna kan mulki sai bayan sun sauka to in don Allah mutum yayi Allah zai sa a yabe shi in ma mutum bai yaba ba to Allah zai yabe shi babu yabo mai amfani sai kwaya ɗaya yabon wa yabon Allah rufewa na ƙarshe Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah ka cikin litabin sa na hajatuna ila al-ikhlas malam kabiru ya sa shi a cikin mp duka kasar guda tara da makaranta wani balarabin kawai zo manzo Allah yake cewa madihi zainun wa zammi shainun yace yabo na ado ne gare ka in na zaye ka kuma muni ne bi ma'ana in ya bi mutum yana ɗaukaka idan ku yi maka ɓatanci ya ma sharri to ka munana manzo Allah yace dakata hadha lillahi azza wa jalla yace wannan ba naka bane Allah kaɗai yake da wannan yace Allah ne kadai da zai yabe ka ka daukaka Allah ne kadai zai aibata ka kaskanta yace bayan Allah duk duniya ba mai wannan sai Allah so haka wajibi ne in shugaba zai abu don Allah ya sani yabon mutane ba da amfani yabon Allah ke da amfani ya zama duk abin da zai mi Allah ya so a cike zama yayi da ilimi da adalci da rikon amana da tausayi da waɗannan siffofi to wannan yasa bayan su sardauna su tafawa balewa Allah ya ji kansu ake yabon su amma na a tarihin rayuwarsu har marin wasu daga cikin su an yi ba na bukatan ambaton suna ma wanda an mare su to me ya dace shugaba ya yi neman yardar Allah annabi ya ce in ka nemi yardar mutane da fushin Allah Allah zai yi fushi da kai mutane su yi fushi da kai amma in ka nemi yardar Allah ko da mutane sun yi fushi Allah zai dare kai mutane su yi fushi da kai wajibi ne ga duk wanda aka bashi al'umma mutum biyu ne uku ne miliyan ɗaya ne biyu ne miliyan ɗari da hamsin da sittin ne wajibi ne mu ji tsoron Allah mu sani yabon Allah shine muhimmi kuma Allah yakan yabi mutum wanda ya aiki da ikhlasi ne kuma ya tausaye adalci ya riƙon amana gobe kiyama abin tambaya ne akan waɗannan ayyuka Allah ya sa shi gabanni su gyara a ko ina suke a rayuwa ba a Najeriya ba a duk duniya musulmi da ke shugabanci muna roƙon Allah Allah ya gyara shi in ba zai gyaru ba Allah ya kara al'umma daga sharrinsa إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق in dai ya riga ya yi maganar mu zauna akan wannan addu'a da na yi abin da nake mana fata ni da su mu zauna akan addu'a da in wani malami ya ji yayi idan mun ka faɗi gaskiya irin na hadisan da muka muku na riƙon amana na wanda ya saci ko allura na zai je wuta mun karanta masu mulki mun rubuta musu sau ɗaya biyu uku gwargwadon hakkin da lakar mana in mu mun yi su suka mana ƙarya ba mu yi ba Allah ya kai su jahannama in ko ba mu yi ba kawai mun basu ne sai abin da suke so mu Allah ya kai mu jahannama akwai ka'idan yafiya shekul sam rahimullah ya kawo ayar faman afa wa aslaha fa ajruhu ala wanda ya yafe dalilin yafiya aka samu alkhairi ba zai ka kawo a takarda ba sai ka zama da ni gaba da gaba bana haka ba zai haka mutum ya rubuto mun takarda ya ce in yafi masa bana haka waccar addu'a din akan ta nake har a yanzu kuma matsayin da ɗauka na cewa ba zan shiga wani abu na mulki ba daga nan har illa masha Allahu ko mitin ne ko ba da gudma ko neman shawari ko mu je gidan a kira mitin ba zan ƙara ba sai mu gwada wanda za su yi gyarawa su gyara in dai manhajin salaf bai gyara ba sai a gwada wani abu ga ko zai gyara mu dai mun hakura da manhajin za mu rayu a kansa kowa ya rike abin da yake ga shi zai gyara wallahu ta'ala alam wannan addu'a akan ta nake nishi a yi haƙuri to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka dan uwa ya sami kwanakin baya ce na so a yi muhadara akan tarikus sala zai yi in Allah ya sa muna raye insha Allah ta'ala za mu kwatanta idan Allah ya sa muna cikin rayayyu gabanin nan akwai dan uwa da ya kawo takarda a sanar da wasu muhadarar da ya sako a CD wanda muka yi last week akan hassada ciwon zuciya CD to idan sallan ta sai masa a halin kasaru ne magana mafi ingancin yada a kasarun zai yi ta in dai lokacin ya fita idan kwa lokacin bai fita ba a nan imamu malik rahimahullah shi yana da fahimtar cewa in lokaci bai fita ba to in ka zo ka cika sallah in ka isa gida tare kuma da akwai malaman da ke da fahimtar matukar lokacin sallah shiga a halin kasuru ne to ko ka zo gida zaka yi a kasuru ne ko da lokacin bai fita ba wannan matsala ne na ijtihadi tsakanin fukaha Allah ya musu rahama irin waɗannan ijtihadat din baya kawo kace na ce saboda Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad rahimahumullah aqida su ɗaya ne haka ne ko ba haka ba amma sun saba a fatawa na masaba ko na fiqhu kamar yadda Sheikhul Hasan rahimahullah bayyana aqida su a cikin littafin sa na Lamiyya da ya wake da kawo aqida salaf sai ya ce hadha atiqadu Shafi'i wa Malikin wa abi hanifata thumma ahmada yunqalu fa in ittaba'ata sabilahum famuwaffaqun fa in iftada'ata fama alayka muawwalu wallahu ta'ala ala. na farko ya yi kuskure saboda duk shar'in da aka saka irin waɗannan ba sa amfani kuma babu alkhairi a cikin su in sharadi ne na cewa zai da je islamiyya wannan dai ne sharadin zai bata ta yi haddan qur'ani dai ne sharadin tana makaranta tana haya islam zai bari ta gama dai ne amma sharadin ba zai je kawai da ita ba ko sharadin bayan an yi aure za ta yi aikin gwamnati ko sharadin bayan an yi aure zai rika kai ta kaza da kaza bisa ga wannan bai cika amfani ba ko kuma idan neman aure ma ya yi dadi yakan mata alƙawarin ba zai kara mata kishiya ba da dama suka yi wannan to iya cikin mafi girman kuskure dan waɗanda suka yi wannan Allah ya fi jarraba su in kace ba za ka yi ƙarin ba Allah ya fi jarraban ka da ƙara iyali in dai kace ba ka da niyan yi to amma wani za ka ga yana son ƙara amma bai ƙara ba amma in kai da ce ai mu ba za mu ƙara aure ba ai mu dai ta ishe mu to zai wahala ba a ya mutsa ka ba haka za ka ga wata ka narke mata kama je sai ka ci bashi ka aure da ko bai da ka iya kuma bashin ya ta ya mutsa ka kai ma a gida so da ka kar mu rika yin waɗannan sharɗa shi yasa mun ga ai har sharri da kai na da lokacin da aka sai ta manzo Allah ya ce wa Aisha kullu sharti laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi ashart duk sharɗin da bai littafin Allah ko da ɗari ne to ɓatacce ne ko da sharɗin guda ɗari ɗari ne sharɗa so da ka sai mu tsaya akan wannan mafhum tayyib kana so in sha ne to wannan musafa da wannan